الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودة ساكي سادوة أتكين شيرين وأذن جمعة da yake zuwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan tasha mai albarka ta DITV alheri rido da ke nan cikin garin Kaduna tare da ni jagoran shirin Abubakar Abdullahi Goron Namaye. Kamar yadda muka sanarwa masu kallonmu da sauraronmu cewar cikin rahamar Ubangiji da luɗufinsa da ƙaddarawarsa ya yi mana babbar kyauta da kuma babbar baiwa a wannan rana mai albarka. ta shigowar ɗaya daga cikin shugabanni kuma malamai gwargwado kuma masu tarbiyya wanda suka fito daga gidan tarbiyya suka ziyarce mu a wannan gida mai albarka kuma a cikin wannan shiri mai daraja na wa'azin juma'a da yakan zo masu kallon mu a irin wannan rana ta juma'a a inda muka sanar da masu kallon mu da sauraron mu cewar malamin mu a wannan rana kusan za mu ce babban limami ne na ƙasa domin shine chief imam na abuja central mosque a halin yanzu wanda da izinin allah da rahamarsa tattare da irin ɗimbin ayyukan da ke gaban shi ya ga cewar ya kamata ya kasance da al'umma kasanto duk a najeriya ana tare da mu a irin wannan lokaci domin a gaisa da shi kuma ya faɗakar ya ilmantar a koya daga irin ɗabi'un da Allah subhanahu ta'ala ya masa sannan kuma waɗanda ba su san shi ba suna jin shi gashi kuma za su gan shi a inda na tabbatar bayan mun gaisa da malam za mu tilasta wa malam da cewar ya bayyanar da kansa wane ne Dr. Ibrahim Ahmad Makari wani ne shi assalamu alaikum ana gata malam azo lafiya ta alhamdulillah to na san kamar yadda malam ya ji na yi gabatarwa masu kallon mu da sauraron mu za su so su ji wani ne malam wani ne doctor an ce ma kusa yanzu kana batun gab kuka kusan shiga ma matsayi na profeso a yanzu da kankantan shekaru haka wani ne malam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da yake kalmar malam tana da fadi idan ana nufin malam irin na kamar mista na bahaushe eh. to eh, amma in ana nufin malam na malami ne wannan ba malami ba ne dai almajiri ne <laughs> sunana ibrahim ahmad makari kamar yadda kuka ambata hmm. ah, ba ni da wata tarihi ta faɗa saboda haka ban san bakina zai kama rawa in aka ce in magana iyaka abin da na sani ni haifafen Zariya ne kuma na yi rayuwa da karatu da neman ilimi haka dai tsakanin garuruwa kuma yanzu haka ina aikin koyarwa a jami'ar bayero ta kano Uh, kuma ina aiki a matsayin limami a babban masallaci na ƙasa da yake abuja kamar yadda kuka ambata wannan iyakan abin da zan iya faɗa <laughs> ke kusan kasa malam magabata sukan ce fa tashabbahu illam yakunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kiram ribahu wani yau zai ce ka to ai yadda ya ganka dinnan shi ma fa zai iya zama a inda kake a kujerar da kake a matsayin da kake na san wani zai so ce to ta ina ne malam ya faro har ya zo a wannan matsayi to idan yanzu wani mai kallon mu da sauraron mu daga cikin matasa ko 'ya'ya wani ya ce shi fa yana so zama kaman ka ne malam ta ina ne zai faru to ai a wani babban malami wata rana ya tambayi ɗansa ya ce kaman wa kake son zama To sai ɗan ya ce saboda ya ga baban babban malami ne sai ya ce baba irin ka nake son kasancewa sai ya mari ɗan aka ce lafiya mutum ya ce na son zama irin ka kana babban malami ka mari shi ah, ya ce ni da kuka gani na so in zama irin su imamu malik ne irin su imam abu hanifa irin su al-imamul ghazali eh. irin su sufiyanu thauri sai na tsaya a daidai nan inda nake yanzu to idan mutum ya taso ya ce yana son zama iri na ai kaga ba ma zai kawo inda nake ba kenan so da aka ni kam ai ban kai ma a ce ana son zama iri na ba abinda nake fata ga masu kallo eh. da saurara shine su ce suna son su fi ni sau goma inda Allah ya sa na kai su su wuce wannan wajen sau goma mm. amma gaskiya ba wani abu bane dai duka abin da aka gani na lutsufi ne na Allah subhanahu wataala sai kuma sutura ta Allah subhanahu wataala wani babban arifi ibnu ata'illahi sakandare yana faɗi a cikin littafinsa na hikam idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so a ganka da wata sifa kyakkyawa sai ya halicci sifan ya jingina maka ba ka da ita ma sai a rika yawo gari ana cewa kai ke da sifa kaza kai ke da sifa kaza har da za a zo ana maganan ka a wajen kana zaune sai ka rika waige waige kana neman kanwa ake magana in ka ji irin sifofin da ake sifanta ka da suna alkhairi ko abubuwan da ake tara maka na ka same su alhali kai baka ma san hanyar da ake bi a sami waɗannan abubuwa ba so gaskiya ba kowa bane dai kawai almajiri ne kamar sauran almajirai muna fatan kuma Allah ya kowa taufiki akan abin da ya sa a gaba daman na gaya mu masu kallon mu da sauraron mu kusa za mu ce malamin mu a wannan rana gaskiya ya fito daga cikin ɗaya daga cikin manyan gidaje wanda za mu ci gida na tarbiyya daga jawaban da malaye zuwa yanzu ga duk masani wanda ya san abin da yake yi ya tabbatar da malam ya nuna tawadu malam ya nuna kankan da kai kuma da wannan ne Allah subhanahu wata'ala ke ci gaba da ɗaukaka shi yake ci gaba da martaba shi a inda muke fatan Allah ya yi mana jagoranci a cikin zaman mu na wannan rana da wanda ma za mu yi nan gaba to malam a matsayinka na jagora a babban masallaci na ƙasa wanda idan mutum yana a wannan bagire ƙasan yake duba ga baki ɗaya ba wani bangare ko wani abu kaza ba kuma ga shi cikin rahamar ubangiji ko cikin kaddarawan Allah mun rarrabu gida gida gida gurgudu kuma duk da shari'a ta tabbatar da cewa za a rarraba din amma malam ita wannan rarraban nan fa tana raunata mu tana mai da mu baya hakan ya sa akan biyo ta wani bangare har in an taɓa wani bangare wani bangare baya damuwa saboda ba bangaren mutanensa ba ne to wannan abuwa suna da illoli da yawa da ake cutar da mu a cikin wannan rayuwa da muke ciki a yanzu to shi ne nake so ko kuma masu kallon mu da sauraron mu suke so malam yi mana jawabi akan muhimmancin haɗin kan al'umma muhimmancin haɗin kan musulmai da musuluncin kansa masha Allah to alhamdulillah wato wannan mawdu'i ne mai muhimmanci kwarai kuma a inda za a iya cewa ma kusan ka riga ka ba da mulakhas din maudu'in a wannan jawabin da ka yi na budewa ka yi jawabai masu muhimmanci kwarai da gaske wanda sun isa su zama ma'auni ga duk wanda yake son ya faɗi wani abu ko da ba abin a kansa in ya amfana da abin da ka faɗa zai iya samun duka abubuwan su bayyanan masa wato a kamar yadda ka faɗi watan shi wajibi ne ba muhimmi kawai ba na ɗaya dai masallacin da muka fito kamar yadda ka faɗa babban masallacin abuja symbol ne na haɗin kai ya mm. kamata ya kasance mm. ko ya waje bai ya kasance mm. to kuma sannan al'ummar musulmi a wannan zamani inda wani abu wanda ya fi zama wajibi a kansu ba kaman su haɗu su haɗa kawunansu watan su zama al'umma ɗaya domin allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu rarrabuwa abin da yake haifarwa kuma ya faɗi ƙarara wala tanaza'u fatafshalu wa hukum rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin watan kada ku sami watan rarrabuwa da rigima da juna idan kuka yi haka to za ku sami fashal za ku sami failure kuma sannan haibar ku da matsayin ku da girman ku zai fadi masu ganin girmanku ku za su daina ganin girman ku saboda haka abin da ake nema shine a haɗa kai duk da yake ayan ta zo a siyakin jihadi amma tana nufin jihadi da ma'anan shi mai faɗi ya ayyuha na amanu idan laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun to kuma kaman yadda ka faɗa watan al'umman musulmi kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim wanda annu'man ibn bashir ya ruwaita ko yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali jasadi idza ishtaka minhu tada'a lahu sa'irul jasadi bizahri wal humma a wata riwaya ta bukhari yana cewa taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka mathalil jasadi wahidi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma wannan hadisin kadai duk da maganganun da yawa amma wannan hadisin kadai ya isa in muka zauna muka yi tahlilin sa mu gane me Allah subhanahu wataala yake nufi da mu a matsayin mu na al'ummar musulmi na daidai a in muka kalla Allah subhanahu wataala abu ne da muke yawan faɗi cewa baya magana akan mu'minai ya rika ce masu ku kasance kaza sai dai ya rika gaya mana shi fa mu'minai wanda ya amsa suka amsa sunan musulunci a wajensa wajen Allah ga sifofinsu to anan Allah subhanahu wataala yana gaya mana sifofin mu'minai ne watan ga yanan Allah yana magana kan mu'minai da sifa ne ina yawan faɗi cewa shi imani da musulunci yana da ma'ana biyu yana da ma'ana na suna yana da ma'ana na sifa na wajen Allah subhanahu wataala na sifan ne shi yasa din Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal na amanu ko allazina amanu ko kad aflahal mu'minuna za a biyo shi da sifofi Mm. innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina haka za ga kullum dai ana biyo su da sifofi mm. at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna sifofi na mu'mine dan mene dan a ga maka shi fa musulunci a wajen Allah subhanahu wataala ba wai kawai dan an haife ka da birth certificate sunanka Abdullahi babanka Abdulrahman shikenan ba mm. a'a musulunci sifa ne sai ka sifantu da waɗannan sifofin na kyawawan halaye sai ka sifantu da wannan sifofin na mutane su kubuta daga cutarwanka almuslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi wani riwayan ma man saliman nasu mun mm-hmm. sami lokaci za mu iya magana akan wannan dan wani shu'uba ne da zai iya fita da mu daga abin da muke kai yanzu mm-hmm. to a takaice watan Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace mathalul mu'minina watan yadda mummine suke in ka sami mutane ba a haka ba to kar ma ka ɗauke su mumine sai ya ce to ga sifansu mm. ka matsalin jasadil wahid kwatankwacin jiki ne guda ɗaya menene ake nufi da kwatankwacin jiki guda ɗaya yanzu mun sani kafa da shi ake tafiya hannu da shi ake ɗaukan aiki ake kaya ake rubutu ido da shi ake gani kunni da shi ake ji amma baka taba jin ranar da ido ya ce shi ya gaji da gani ji yake so ya yi yau ba yana so ya aikin kunni ne misali ko ko ranar da kafa ya ce shi ya gaji da tafiya yau kunni ya taba tafiya shi kuma zai yi ji ko ana yi ba zai yiwu ba kowanne yana aikinsa kuma ba wanda ya taba goranta wa wani nasa aikin ya ce kai aiki ya maka kaɗan ƙara da nawa kowanne yana aikin da Allah ya ɗaura masa a cikin wannan jikin kuma yana a da'in wajibinsa yadda Allah ya yi masa umarni daɗin daɗawa in aka ce wannan hannu ne to inda za ka cire wannan hannun daga cikin jiki sai ka cire shi a ce hannu shi yake ɗaukan kaya shi yake rubutu shi yake kaza misali sai a ce to tun da aikin hannu ne wannan to a ciro hannun daga cikin jiki a ajin shi wannan aikin sunan shi mushe ba hannu ba um, ba zai taɓa zama hannu ba sai yana cikin wannan jikin ma'ana kai a matsayinka na musulmi ba za ka taɓa zama cikakken musulmi ba sai kana miƙewa da aikin da addini ya ɗaura maka na hidiman wannan jikin musuluncin a inda kake ba tare da korafi ko gorantawa ko hassada ga wani wanda shi ma Allah ya aje shi a wani waje ba abin da ake so da musulmi kamar yadda hadisin Bukhari ya faɗa mana ko hadisin Abu Huraira ta isa abdul dirhami ta isa abdul dinari ta isa abdul khamisati ta isa wan takasa wa idza shika faman taqasha ko to bali abdin a ƙarshen hadisin a akhidin bi anani farasihi mubarratun qadamahu mush'afun ko ash'afu ra'suhu in kana fi saqati kana fi saqati wa in kana fil hirasati kana fil hirasati wata abinda da ake nema daga mu'mini ya zama duk inda aka aje shi a cikin ginin al'umma to ya ada'in wannan wajibin da kyau ba tare da kallon a'a ni aiki ya mun yawa misali hannun hagu bai taba gaddama da hannun dama ya ce ni aka fi wahalarwa da daukan kaya da kaza misali na dama ko ko wannan ya ce a'a ni an bar ni da aiki wanda bai kai wannan ba a'a kowa yana a ada'in wajibinsa sannan kuma hadisin ya kare mana da cewa idza ta minhu udhun ta lahu sa'irul jasadi ba za ka gane cewa hannu dan uwan kafa bane hannu dan uwan kunni bane han ido dan uwan eh, yatsa bane sai ran da wani sashin jiki ya fara rashin lafiya da ido ya fara ciwo sai ga duk jiki ya kasa bacci ta da'ala sa'irul jasadi bis da yatsa ya sami matsala sai ga duk jiki ya sami ya kasa samun sukuni to kaga ashe ba wai yanda sashin musulmi suna cikin damuwa kai kana jin kaman ma irin ma kaman irin a rika cewa bi bahaushe yake cewa su suka jawo ko a ce Allah ya kara kamar ma kana jin ka ce ma musulmi ko sashen al'umma Allah ya ƙara akan wani hali da suka shiga abin da ake so da musulmi shine da musulmin Kaduna da musulmin Japan kana jin cewa duk sashen ka ne duk sashen ka ne watan duk abin da ya shafi kowanne ta da'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma sai zazzabi ya rufe jiki gaba daya daga samu. wani sashi kawai to wannan sifantawar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaskiya babu ƙari a kanta na sifanta al'umma da yadda ake bukatan haɗin kan al'umma cikin aikinsu kuma kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana aljama'atu rahmatun wal furqatu azab ko da kayi magana a baya na cewa rarrabuwa tsakanin al'umma musulmi mun sani wata mutane ba su iya bambance abubuwa guda biyu ne akwai abin da ake ce ma a larabci alkhilafu akwai abin da ake ce ma al-ikhtilafu al-khilaf shine sabani watan a cikin usuri na addini watan ya zama mutane suna saɓani a abubuwan da bai dace a ce an yi saɓani ba kamar misali to ga sunan suna nan da yawa amma duka kamar matsalolin aƙida amma ba irin matsalolin da mutane ke kirkira su zuba cikin aƙidan su ce wannan matsalar aƙida bane dan ka san akwai wasu abubuwa da mutane ke kirkira saboda suna son sai sun rage yawan al'ummar musulmi kawai shi shikenan sai a ce wannan aƙidar sa ba ta da kyau saboda haka ya fita musulunci wal iyazu billahi wannan wani manhaji ne da malamai ke kiran irin waɗannan al-mu'azzima wato irin mutane da suke jin cewa kaman dukkan gaskiya yana wajensu dukkan kuskure kuma yana wajen abokin husumansu babu wannan a cikin addini abinda malamai suka sani shine rangwami da lallabawa watan an ba da misalai da yawa kamar akwai wasu jama'u wanda magabata wanda suka faru farkon mutanen da aka fara samun sabani a khilaf daga cikinsu su sune al a tarihin musulunci mun san abubuwan da suka ginu akai bayan su aka zo aka sami mutanen da ake ce makadariya da jabariya da mu'tazila da shi'a rafida da dai sauransu duka waɗannan mutane mutane ne wanda ake kirgaron su wanda suka yi sabani a cikin usu. to har su ma kuma sabani a cikin usu din malamai suna sanin yadda suke runguman shi suke tattalansa ba su taba kore mutum daga addini saboda wannan sabanin ba shi ma yawanci shine zaka ji suna maganin alkufru ta'awili ta'wili ko alkufru ilzami sai mutum ya yi abu sai a ce wannan abin da yayi yana fitarwa daga musulunci amma shi bai fita musuluncin ba wannan abin da ya da ya san ma'anan abin da ya faɗa da fa zai iya fita musulunci amma shi yana nan musulmin wanda ya saboda bai san abin da ya faɗa ba ko ko a yana da wata tawili ko wani tawili wanda ya ginu a kai ya sa ya rike wannan abin to sannan akwai al-ikhtilaf wanda yake shine mafi abin da ya fi shahara wanda wanda kamar yadda muka sani <coughs> shine sabani cikin abubuwa na furu'a wanda yake wannan rahma ne ga al'umma wato ya zama muna da sabani cikin fahimta a matsala ta addini wanda yake magabata in muka kalli ladubban da suka dauka ma cikin irin wannan sabanin akwai wata ka'ida mai girma a wajen Imam Malik a mazabansa da yake ake ce ma mura'atul khilaf wato idan ya ce wannan abin baki ne hmm. sai wani ya zo ya ce a fari ne mm. ya tage akan fari ne mm. sai ya ce to tsanwa tsanwa ne sai ya sauka daga baki shi ah. in ya ce abu kaza haramun ne mhm. sai wani ya ce a'a halal ne mhm. sai ya ce to makruhi ne sai ya dawo daga haramcin mm. saboda ya girmama wannan malamin ah. da ya saba masa ah. ya ɗan kusanto shi mhm. har ya nesa da shi wannan wani asali ne wata wani asali ne mai girma a cikin addinin musulunci wanda da za mu ɗauke shi mm. to lallai babu shakka za mu rage kaifin ɗaukan ƙananan abubuwa ana mai da su manya kuma su haifar da saɓani mai yawa tsakanin al'ummar musulmi wanda yake kuma ba za su haifar mana da ɗa mai ido ba. To alhamdulillah ga masu kallon mu da sauraron mu idan yanzu ka buɗe akwatin talabijin ka ne kana tare da wannan gida mai albarka ne na DITB alheri Radio da ke nan cikin garin Kaduna tare da babban malamin mu babban limami na ƙasa Dr. Ibrahim Ahmad Makari. da yake tare da mu a cikin wannan zaure mai albarka algahur tamala idan ka duba su mafi yawa a yanzu illolin rabuwa din nan malam sun raunata mutane fiye da inda ake tsammani akwai abubuwan da malam zai so nuna mutane wanda ya hanga wanda sanadiyar wannan rarrabuwa rarrabuwa din nan ta kawo al'umma sun rasa kaza sun rasa kaza sun rasa kaza saboda kaza da kuma yadda ake biyo musu baya maybe a yi amfani da wannan group din ko kuma wannan kaso na al'umma a cutar da wannan ai wannan kan bayyanannun abubuwa ne kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a alkawari ne wala ta naza ufa tafshalu din nan mm. matukan za a sami saɓani din nan za a rarrabu mm. kamar yadda ya zo a hadisin abu dawud ko ah, wanda yushaku ah, ko yushikul umamu an tatada'a alaikum kamata tatada'a al-aklatu ala qas'atiha ƙalu amin qillatin nahnu yawma irin ya rasulullahi qala bal antum kathir lakinnakum gufa'un ka gufa'is sayl yunza'u min qulubi aduwikum haibatu wa yudha'u fikum alwahn qalu wa mal wahn ya rasulullah qala hubbu dunya wa karahiyatul maut ma'ana abinda nake so in magana akai a ciki shine wannan gutha'un ka gutha sayyid eh, ma ga ta mana sai ka fassara hadisi nan domin yanzu matsalan al'ummar Najeriya ne suke kallon ka kuma mu yan dalibai din yan kadan ne wanda ba su isa sake hadisi watan yace lokaci ya kusa zuwa ko da sannu lokaci zai zo wanda a al'ummomi za su yi taron dangi a kanku kan musulmi kowa yana maganan cewa a nan in aka ce za su yi taron dangi ba yana nufin duk wani wanda ba musulmi ba zai ki musulmi ko zai a'a ba abin da ake nufi ana maganan majority na siyasan mutanen duniya ko da yake akwai masu hankali yanzu a ƙasashe misali zaka iya samun yahudawa a isra'ila suna kokarin kare musulmi haƙƙinsu zai yiwu a sami wani wanda yake shi ya fita daga abin da aka sani amma eh, eh, majority to za su zama sun yi taron dangi wata mun ce majority saboda mi adalci ga waɗanda ba haka suke ba daga waɗanda ba musulmi ba kuma akwai su ɗin ah, za su yi taron dangi akan al'ummar musulmi kowa musulmai su ne kaza musulmai su ne kaza musulmai kowa ƙoƙarin ya zai ga an cutar da musulmai da musulunci kamar yadda watan maciya masu jin yunwa suke ma eh, ruftawa kwanan abincinsu mm. watan yadda suke in suka zo da yunwa suka taru nan da nan za a ga sun karar da shi mm. sun taru kowa yana kai hannu wannan ta nan wannan ta nan mm-hmm. suka ce to dan ba mu da yawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kuna da yawa mm. sai dai za ku zama kaman karmami na saman ruwa watan mahallin shahid a nan wajen wanda nake muhimmanta taliki akai saboda yanayin lokaci shine nan wajen karmami wani abu ne wanda yake ba ya da tushe a ƙasa su da kan ruwa yake yawo don haka duk inda ruwan amwaj igiyar ruwa ya juya shi to nan zai to wannan shine waƙin al'ummar musulmi mu watsi da kaga asalin su itatuwa ne daga cikin wasu itatuwa masu ƙarfi a ƙasa sai suka fita daga wannan itatuwan suka zama ganyayyaki suka ɓanle daga asalinsu mm. suka watse mm. suka zo suka taru ga sunan za a ga sun taru sun zama kamar dutse mm. amma ruwa na yawo da su dan mene don sun saki fawabit ɗinsu da suka ginu a kai saboda haka sun zama gutha'un ka gutha isaili kuma ba su da wani inda suka nufa duk inda siyasar duniya ta kora su nan za su yi ba su fuskantar da kowace irin lamari watan sai dai inda aka fuskantar da su in ana so a tada hankalinsu su kansu sai a zo a kirkiri wani abu na karya sai su tada hankali sai a yi faɗa shikenan sai a ce ai ga musulmai nan su ne masu tada hankali ire-iren waɗannan abubuwan dai wa al'ummar musulmi sun mai da kansu sun zama kayan wasa a hannun wasu al'ummai na farko kenan na biyu kamar yadda ka faɗi dama ai shi rarrabuwa sa kamar yadda Allah subhanahu wa ya faɗa tabbatacce ne matukan za a rarrabu to mafi karancin abin da zai kamar yadda ya zo a hadisi inna ma ta'kulu dhibu min al-ghanam al-qasiya watan ita kura ba ta iya ci in ta sami awaki suna tare gaba daya to ba za ta iya kama akuya a cikin su ba dole sai ta tsorata su sun watsi to suka watse to sai ta kama wanda take so wanda ya kasa zama cikin jama'a saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanda muke yawan faɗa yi mana umarni da mu zama cikin jama'a ko da kuwa ko da kuwa muna ganin kaman abin da jama'an nan suke kai ba shine daidai ba to Allah subhanahu wataala na tare da wannan jama'a yadullahi ma'al jama'ati hadisin tirmidhi ko yadullahi ma'al jama'a watan Allah subhanahu wataala taimakon sa yana tare da inda jama'an mu'mine suke ne jama'an musulmi ba ana nufin kuma aksaran nasi anan ba ana nufin dai jama'a wanda suke zaune akan wannan asalin da al'ummar musulmi suke gino wannan kuma jama'a din al-imam al-baghdadi yayi bayanin su ba wai dole ba za a sami sabani cikin al'ummar musulmi ba wannan zai iya zama dan jama'a kungiya kaza wannan dan kungiya kaza wannan dan kungiya kaza amma dukan su jama'a ne sabanin abin da wasu yanzu suka zo suka aikata sai suka yi watan suka hijacking sunan jama'a din watan jama'a su ne ahlus sunna wal jama'a su ne wanda suke kan abin da manzan Allah sallallahu sallama ya koma ga Allah ya bar mutane a kai wanda yake kamar yadda na ce al-imam al-baghdadi ya ambace su ya jero su ko su ne mutane kaza ma'abuta qur'ani malaman hadisi malaman fiqhu malaman sufanci malaman lugar larabci malaman waɗannan dai abubuwan ya jero su da zuhad wanda suka ɗauki layin zuhudu da mutane wanda suka tsaya suna a figur na musulmai suna gadon figur da ma kai sauran amawa wanda suke cewa mu muna tare da waɗannan duk su ake ce ma jama'a to sai wasu su zo sai su ce a'a waɗannan duk batattu ne mu kaɗai ne jama'a wasu ma sai su bullo sai su ce waɗannan duk batattu ne mu kaɗai ne saboda haka sai ya zama an raunana kuma daga lokacin da mutum ya zo ya koyar da mutane cewa waɗannan mutanen kan bata suke waɗannan mutanen ba ƴan uwanka bane waɗannan mutanen ba kan shirya suke ba to yana ƙara raunana dukkan wata alaƙa da za ta haɗa ka da su saboda haka in har iya kai ma in wani abu zai faru da su ba ma za ka ji ba to kuma dama duk mutumin da akwai wata ka'ida ta larabawa take cewa farrik tasut ka rarraba kan mutane in kana son ka shugabance su mm-hmm. duk lokacin da kake son ka ci gaba da dawwama da danna mutane dan ba shugabanta bane wannan danniya ne da kama karya mm-hmm. duk lokacin da mutum yake so ya ci gaba da yi wa mutane kama karya to ya rarraba mm-hmm. kansu ya raba kansu matukan zai raba kansu to zai ci gaba da danne su da kama karya a kansu amma matukan suna tare to haka ba zai yi a kansu ba yanzu malam ga wanda ya sauraru ya saurare tun daga farkon bayanin da ka faro har zuwa yanzu nan da muke ciki sai ya fahimci yana so shi rabe-raben nan da ya aji shi gefe da ya tafi da al'umma ga baki daya wani hanyoyi ne kake ganin idan an bi su za su taimaka wurin haɗuwar al'umma a madadin rarrabuwa alhamdulillah kamar inda nake cewa shi watan abin da mutane ba su suke kasa fahimta wani lokacin an ce rabe-rabe suna bambance rabe-rabe da kamar inda nace al-khilaf da al-ikhtilaf ba laifi bane in ce ni dan zariya kai dan onisha ne eh. amma duka mu yan Najeriya ne Najeriya ta haɗa mu kuma muna kishin Najeriya kuma ba za mu bar abin da zai cutar da Najeriya ba a matsayinmu na 'yan ƙasa saboda haka in aka ce wai a zo a yi abu gaba ɗaya wai sai su ɗauka shi kenan a zubar da maza ba kar a riƙa malikiya ko shafi'iya ko hanbaliya ko hanafiya misali ko ko a'a a zubar da ittijahi na gyaran zuciya ko ko a'a shine kamar tasawuf kenan ko abin da ake ce ma ɗariƙa ko ko a'a a zubar da wannan duka ba kuskure ne watan abin da ake nufi kasancewa me ya haɗa ka da ɗan uwanka musulmi ma abucin la ilaha illallah me ya haɗa ka da ɗan adam ma a matsayinsa na ɗan adam wanda Allah ya ce walakat karramna bani adam sannan me ya haɗa ka da sauran mutane wanda suke misali ahlul kitabi ma'abuta littafi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ummatun dunan nasi sannan me ya haɗa ka da ɗan uwanka musulmi ka so mashi abin da kake so wa kansa kake so wa kanka ka ki masa abin da kake ki wa kanka amma wannan ba yana nufin cewa kada ya zama kana da fahimta shi tabi'an addini dole a sami fahimta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun sabani tsakanin sahabbai mm. kuma abin da zai baka sha'awa sai ai sabani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kun yi daidai na'am ko kamar mutanen da suka yi sabani akan maimaita alola bayan taimama ko sun ba su sami ruwa ba suka yi taimama suka yi sallah daga baya aka sami ruwa ɗaya maimaita a yayi alola ya maimaita sallah ɗaya bai maimaita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda bai maimaita ba lakal asabta sunnata ka dace da sunna ya ce ma wanda ya maimaita alola lakal ajru marratain kana da lada sau biyu to haka zaka ga ga la yusalli yana ahdukum illa fi bani quraizata hadisin sallan la'asar wanda duk mun san shi na bayan dawowa daga khandak ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna abai. cewa dukan su daidai ne ta hada. fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid a musulunci ne kadai za a sami ra'ayi biyu duk sun saba da juna hannun riga amma duk masu shi suna da lada ina fatan an mm, fahimta mm, to mm. abinda ake nema shine ladabin sabani wato mutane in an ce wai a zo a haɗu yanda suke zato shine kamar a zama babu wani sabanin fahimta a cikin addini ba zai yi ba sabanin fahimta ba in har sahabbai sun sami sabanin fahimta amma mu girmama fahimtan juna din shine kamar abin da na faɗi na maganar Imam Malik na mura'atul khilafi ya girmama ra'ayin abokin husumansa wannan kuma duka gaskiya babban abin da zai samar da shi shine karatu karatu eh abin da yake haifar da da waɗannan kaga mutum ya ɗan karanta abu kila a intanet ma ya gani ko ya ɗan karanta wani littafi ɗazu da la'asar sai ya shigo masallaci da magriba ya ce ga karatu nan duk sabanin wannan bata ne saboda bai karanta sadaran bayan wannan sadaran ba da ya ƙara sadaran gaba ko ya buɗe shafin gaba da ya ga abin da ya warware mashi wannan karatun da yake neman ya gina mutane a kai sai ya gane ashe abin yana da faɗi kuma kowa yana da uzurinsa na dalilin da ya sa ya ɗauki abin da ya ɗauka. imamu shafi'i babban malami ne ya zauna a bagdada ya kafa mazhabarsa to amma daga baya da ya bar bagdad ya bar hijaz ya koma watan ya zauna bagdad da hijaz gaba daya da ya bar iraq da hijaz ya koma misra shekara hudu kafin rasuwar shi sai da ya sabanta mazhabansa gaba daya saboda ya zo ya ga wasu mutane daban ya ga abubuwa daban wanda da bai san su ba saboda haka sai ya canza mazhabar da ya gina mutane a kai gaba ɗaya canza ta shi yasa sai ka ji ana cewa a risala sai a ce sabuwa da tsohuwa littafin sa wanda ya wallafa Allah ya kara masa yarda akwai Al-Layth ibn Sa'ad wanda almajirin Imam Malik ne amma da ya koma kasan su sai ya gina mutanen sa akan wani abu daban aka zo ana mashi tambaya Ya ce ai da imam malik ma ya ga akwai wasiƙarsa shahararriya zuwa ga imam malik da ya ga abubuwan da ya gani shi ma da ya tsaya akan waɗannan abubuwan da shi lais ibn sa'ad ya tsaya akai ma'ana dai sa bambancin al'umma bambancin saƙafa bambancin eh, zamantakewa duka abubuwa ne da suke sa iya samun fahimta daban-daban to mu girmama fahimtar juna matukan fahimta ne wanda ya ginu akan asali na littafin Allah da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan fahimta daga waɗannan to ya zama muna masu girmama shi shine abin da zai taimake mu na to algatu mala a wannan gaban da kace magana ka ambaci sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da yawa zaka tare da duk wanda ka same shi zai ce maka shi ahlus sunna ne kai fa ni ma ahli sunna kai ma ahli sunna wannan ma ahli sunna shi waye ma ahli sunna din ne watan watan gaskiya ahli sunna tana da ma'ana biyu to tana da ma'ana na gaskiya tana da ma'ana na siyasa to eh ma'ananta na gaskiya shine dukkan mutanen da suka yadda cewan mabayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa na farko sayyidina Abubakar bayan shi sayyidina Umar bayan shi sayyidina Uthman bayan shi sayyidina Ali sannan suka yadda dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wanda ya koma ga Allah yana mai yarda da su yardaddu ne kuma ta wajen su ne za a karbi karantarwan addinin musulunci duk wanda ya yadda da wannan shine ahlus sunna kamar yadda na faɗa a shi al-imam abdul qadir al-baghdadi ya faɗa a littafinsa al-farqu bainal ya yi bayanin waɗannan firak din na ahlus sunna wal jama'a to wannan su ne ahlus sunna na haƙiƙa ahlus sunna na siyasa shine wasu mutane wanda suka yi hijacking wannan sunan suka kore dukkan sauran musulmi daga cikin sunan suka ce nasu ne banda na sauran musulmi to wannan ahlus sunna ne na siyasa wanda ba ya da asali wata in ka bibiye shi za ka samu asalin shi shekaru ne yan kankani kuma babu shakka yana cikin abubuwan da suka samar ma mutane da wani da rarrabuwa ya kara rarraba kan al'umma da an zo sai a ce ai wani dan sunna ne wani ba dan sunna bane mm. Shi kenan da an ce ba dan sunna bane an manna mashi bakin fenti mecece sunnan eh. Allahu alam eh. yanzu in ka ce in ka ce misali abinda da suka aje mu akai shehu usmanu dan fodiyo Allah ya kara masa yarda wanda shi ma ya ihya usunnati wa ihmadul bid'ati in ka ce abin da yake kai ba sunna bane to menene sunna amma kuma shine kutubin dariqan qadiriyya so da a wajen shi wannan shine sunna kwanan nan an wallafa littafansa amma fassara da Hausa da Turanci mai martaba sami alfarma sarkin musulmi Allah ya kara masa tsawon rai da lafiya shi ya ɗauki nauyin bugawa da fassarawa zuwa turanci ga larabci don haka ba uzuri ga wanda zai ce bai san shehu usmanu ba ko bai san shehu abdullahi gwandu ba ko bai san sarki sultan muhammadu bello ba saboda ba zai iya karanta na larabcin ba to ga sunan a turanci da hausa ka koma cikin littafan ka ga me suka rayu a kai menene maganganunsu menene fatawoyinsu to kuma abinda suka farfada a cikin littafin nan wanda mai alfarma sarkin musulmi ya buga bai fi shekara ɗaya ba yanzu aka raba mu al'umma don su amfani da shi cikin yare uku in ka karanta waɗannan abubuwan to sai ka ga cewa kuma mawallafin wannan shine mai iya sunnati wa ihmadul bid'ati shine wanda ya raya sunna a wannan nahiyar ta Afirka to sai ka gane abin da ya ginu a kai din nan shine sunna in ka duba malam daga cikin abubuwan da suke haifar da ka ga malamai a juya kucin a kada kucin kuna ta yawo akan sakai na ruwa din <laughs> na kamar inda ka buga misali mafi yawa in ka duba malam magabatan mu da tun daga manzanni sahabbai sun rayu akan sana'o'i da wata mu'amala wanda za su tsayi akan ta amma a yanzu sai ga mafi yawan wani in kace mashi me aikin sai ci maka a shi kawai malami ne bai da sana'o'i wannan wannan wannan ba ba ruwan malamai laifin yan jarida ne da yan boko to <laughs> Eh, laifin yan jarida ne da yan boko Sun suka sana'anta malamai suka ce waɗannan su ne malamai saboda sun iya sa hula eh. ko ko sun shigo bariki sun iya karin babban riga eh. sun shigo bariki ko sun iya kakala murya ba a ba malami ba za a iya komawa garin malamai a ɗauko malami ba shi kenan sai aka ce wannan malamin na bariki shi ma malami ne in kana da lokaci zan baka kisan yadda abin ya faru watan a baya mhm, akwai garuruwan malamai misali in ka ce zaria garin malamai ne duk wanda aka ambata ma eh. uh, wali umaru ko aka ambata wa ma'aji ishaqa ko aka ambata ma malam na iya ko shehu yahuza ko shehu abdulkadir da makamantansu wanda ba su da iyaka ya san waɗannan watan bijiman malamai ne na addini irin waɗanda ake cewa inda addini ilimin addini zai ɓace a sa su a ɗaki za su iya dawo da da dama daga cikin shi ba zan ce duka ko mafi yawa ba in ka je kano za ka sami manyan malamai ga sunan irin su gidan malam salga Allah ya kara masa yarda irin su Shehu Tijjani Uthman irin su Shehu Atiku wanda akwai wani daga cikin manyan malaman ƙasar nan wani babban malami profesa a jami'a ya faɗa mana ya ma rubuta a littafi cewa wannan malamin ya yi wa fati kwanan nan malam sanusi gumbi Allah ya ji kansa da rahma ya ce masa shehu atiku ba a taɓa malami irinsa a tarihin Najeriya ba ko da shehu usmanu to ba wai ni na ce hakan bane amma abin da nake cewa dan kaga ashe girman ilimin shehu a teku in dai har babban malami kaman wannan zai ce ko shehu usmanu dan fodiu bai kai karatun to ka san dai yana da karatun amma an yi mubalaga an tsananta cikin sifantawa to ana nan cikin wannan yanayi sai aka sami barukoka Kaduna, Abuja, Lagos, Jos. Malamai ba za su tashi su zo wannan wuraren ba. Wanda suke zuwa nan wurin yawanci 'yan boko da 'yan tasha. <laughs> idan aka zo tasha ba malami lokacin sallah ya yi ana karta ana abubuwan da ake yi ba malami sai a ce to ɗaya daga ciki ya shiga gaba ya ba da sallah to yana nan yana ba da sallah yau gobe jibi shi ma ya zama malami in za a yi taron malamai sai a kira wakilin zaria shehu atiku misali shehu yahuza daga zaria misali ko shek sharif ibrahim sale allah ya kara masa yarda daga maiduguri misali sai a kira kuma wannan malamin na tasha sai a ce shi ma malami ne to kuma tunda ya fi kusa da su yan barikin nan eh. shi ke tare da su kuma sannan shi ya iya yaran su yaran yan bariki zai turanci zai rashin kunya zai abubuwan da shi wancan malamin ba zai yi ba in ya zo ya zauna ana taro in ya shiru har a tashi ba zai ce uffan ba saboda tsoron Allah da wara'u to saboda haka su yan bariki za su fi sabawa saboda innal menene a tuhura ala ashkali ha taqau mutane sun fi sabawa da wanda suke kama da su to wannan malamin da za a je ma fati kila jiya yau kuma a zo a haɗu a masallaci to sun fi dacewa da shi to shi kenan sai suka ɗaga shi suka ce daidai yake da waɗancan malaman shi kuma ana nan ana nan har sai ya ji da gaske hakan ne a tare da shi a tare da shi ya ji daidai din ne ma kila ma in za a sa shugaba saboda su za a je wajen wani shugaban kasa ko wani abu su ba su iya turanci ba eh. sai su ce to kai tunda ka iya turanci ka zaman bariki ka iya broken eh. <laughs> misali to kai ka shugabance in ka je kai magana ko ko a kai zama sakatare ka rika rubutawa to kaji yanda kuka yi yan boko ɗan boko da da yan jarida yan jarida kuma wanda zai dan san masu wani abu eh. in sun zo sun yi interview da shi ko in sun eh. labarin shi eh. zai ba su kuɗi ko wani abu ko zai yayata su da sauransu shi kenan sai ya zama shi ne malam a wajensu ko ku alal akal dai wannan mushakala din wannan dacewa shi ya iya yaran su shi ya iya san maganganun su to kaji yanda aka yi saboda haka ba ruwan malamai waɗanda duk kuke kura malamai a wurin ku muke jin wai malamai ne mu ba mu san su malamai ba wallahi to a bakin <laughs> yan jarida da bakin ɗan boko muke jin cewa wannan mutanen wai malamai ne to ba malam da yawa daga cikin su irin waɗannan malamai da suka taso a cikin garuwa na birane da yawa din hakika in ka same su suna da girmamawa ga malamai din na asali ba wai so dai mafi yawan mabiya ne da ba su iya fahimtar wane ne haƙiƙanin malami din ba amma su wayannan ɗin da kake magana a kansu ai in suka je suka haɗu da malaman suka girmama su sun san gaba da gabanta akan cewa aljaniya ka da laifin malamai bane <laughs> kenan yanzu ka mai da laifin zuwa ga mabiya eh, dama abinda nake so in eh. kawo nuktar ita ce eh. watan cewa malamai suna bin mutanen duniya su suke juya su ko yan siyasa nake so in ce su wane ne malaman ai mana define sanin malamai tukuna sannan a san toshin suna bin ko ba su bi mu dai malaman da muka sani ba su haka suna tsaye akan gaskiya wani daga cikin manyan malaman mu Allah ya kara masa lafiya yana nan da ransa eh. aka taba faɗin wai cewan wai abin duniya ya sa ya bi wani mutum zai canza shi eh. Eh, na ji maganansa yana faɗi ina zaton ko a gabana ko na ji kaset ɗin mm. yake cewa to yanzu a shekaru na na kai shekara casa'in a duniya mm. wani abu ne kuma mm. zai canza ni me nake so wannan mutumin in na bi shi mota zai bani wacce ban sami irin ta ba ko gida zai bani wanda ban sami irin shi ba ko wani kuɗi da ban taɓa samun irin su ba ba abin da zai sa in canza in aka ga na ce abin da yake kai daidai ne wata maslaha na hango ta addini kuma wannan shine bambancin malami da jahili zai yi malami ya hango wata maslaha sai ya ce ayi abin shi kuma jahili ba zai iya hango abin ba saboda haka jahilin sai ya ɗauka sayan malam aka yi bai san kila maslaha bane shigen maslahan da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sulhul hudaybiyya ya ce a soke rasulullahi a gaban sunansa a cikin sunansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a yadda idan mutum ya gudo daga cikin musulmi ya zo a mai da shi in ya gudu daga nan a dawo da shi watan duk dai ya sauka daga kan abubuwa da yawa wanda a zahiri za a ga kamar cutuwa ne ga musulmai da musulunci to amma kuma huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <laughs> to malam mutane da dama da yake shirin mukan ba da da aka turo da sakonni a karanta ma baƙonmu domin ya bayyana musu da ansar tambayoyinsu to a wannan kare in ba a yi sa'a ba ni dai zan roki alfarmar su al'umma idan min wayar ina tabbatar maka gashi na sako shigo yake kamar ka ce abu to ba san nawaye zan karanta ba ko nawaye ba zan karanta ba to ah, ah, sai dai al'umma da dama suna taimaka fatan alheri da jinjina da kuma ah, fata Allah ya kara maka jagoranci to mana idan da yake lokacin da ya rage mana takaitacce ne idan ka duba yanzu a matsayinku na shugabanni musamman kai yanzu shugaba ne na ƙasa ba za a ce maka shugaban bangare kaza ko bangare kaza ko bangare kaza ba to yanzu a najeriyance mala kuma addinance wani hanyoyi ne kake ganin idan an bi su za a ƙara samun zaman lafiya a najeriya baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa jinginawa kowa abin da ya dace da shi kowa ya tsaya a daidai matsayinsa idan kowa ya tsaya a matsayinsa a abubuwa za su gyaru dama abin da yake faruwa shine wuce iyakan wanda mutane da ɗaukan aikin da ba nasu dama kuma hadisi ya ce idza wusida al-amru li ghairi ahlihi fantaziru sa'a um, saboda haka lallai abin da muke bukata shine mu gane cewa kowane abu yana da ahalinsa kuma mu mayar da abubuwa zuwa ga ma'abutansu kada mu zalunci haƙoƙa haka kuma kada mu zalunci mutane idan muka yi haka babu shakka insha Allah abubuwa za su koma zuwa ga matsayinsu amma matukan za mu rika jingina lamurra kamar yanzu misali lamarin jagoranci ne na siyasa misali ka je kuka je kuka sa jagorancin ku na siyasa a hannun yan tasha a hannun mutanen da ba su san ciwon kan kowa ba ko ko mutanen da ba ruwan su da talakawa balle su san ma yaya matsalar talaka take ba to kar ka zaci za a warware maka matsalar ka haka eh, lamarin addini idan ka sa lamarin addininka a hannun wanda yake ba ba ba watan ba bai da ahaliya to kada ka zaci addininka zai ci gaba watan kowane abu sai an sa shi a hannun wanda ya dace da shi to matukan za a aje abubuwa a wuraren da suka dace da su tare da amana to babu shakka shi yasa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda lokacin da ya zuwa fati ya sanya sayyidina umar a matsayin halifa bayansa mutane suka zo suna ce mashi yanzu in ka je me ka faɗa ma Allah ce ni za ku ba tsoro da Allah mm. ce ai sai da na tabbatar abin da na yi abin da zai yarda da Allah ne sannan na yi. saboda sai da na tabbatar ban sa san rai ba na zaɓi wanda ya fi su tsoron Allah ya fi su sabika a musulunci ya fi su sannan na sa a matsayin shugabansu to matukan za a cire san rai kuma mutane su tsaya a matsayin su amma yanzu babu hanyar da ake layin da ake makutse kamar yadda ka sani kamar layin malamai to matukan kuma za a yi wa layin malamai kutse to abubuwa za su cakuɗe kuma kar a ɗaura ma malamai laifin cakuɗewan abubuwa to in ka duba malam ka san kamar da na ce magana na zaman lafiya yanzu ai ku kamar da ce kai shugaba ne wanda ba za mu ajiye ka a bangare guda ɗaya ba in ka duba yanzu a najeriya ana buƙatan abin da zai ka haɗuwa kan al'umman ƙasan gaba ɗayanta da kuma yadda za a samu fahimta tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba wanda shi kansa wannan malami yana daga cikin babban matsala da ake fi ake fuskanta a yanzu menene kake ganin ya kyautatu a lura da shi wanda zai kawo zaman lafiya ga al'umma ga baki ɗaya to watan na daidai a cikin gida tsakanin al'umma musulmi ba zan iya canza hakika ba ni a iyakan fahimta ta ba abin da ya hana zaman lafiya face watan jingina ma mutanen da ba su ne ma'abutan abu ba abu a wurare da dama sassan rai cikin jingina mas'uliyat a cikin addini tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma koko musulmai da abokan zaman su a cikin ƙasa abin da ya kawo shi ma har yanzu wancan dalilin ne domin abin da ya faru shine ai shekaru ana zaune tare lafiya amma da aka sami mutane domin ita eh, gaskiya sai dai a yi mata dabara a san yadda a yi mata hikima amma abu guda ɗaya ne da aka sami mutane wanda suka yi karatun satsaran farko ba su karanta na baya ba mm. shi kenan sai kawai suka hau mimbari suka fara walantar kal yahudu walan nasara mm-hmm. qatiluhum yu'adhibhum Allah bi aydikum haka shikenan sai aka cakuɗa fahimtar alqur'ani aka cakuɗa fahimtar sunna aka nuna babu zaman lafiya har abada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mutane da yawa kuma suka gino akan wannan fahimtar ya haifar da rashin fahimtar addini wanda yake wannan ko kaɗan ya saba ma usus ɗin da addinin musulunci abinda mutane suke mantawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin yi hijira zuwa Madina hijira ta farko da ya umarni da a yi zuwa ƙarƙashin sarki kirista ne sarki shugaba kirista kuma ya faɗi magana muhimmiya sallallahu alaihi wasallam duka maganan su muhimman sa muhimmai ne cewa ku je wannan wajen akwai wani shugaba a wajen wanda ba a cutan kowa ƙarƙashin sa ma'ana manzon Allah sallallahu ya yadda da amanar wannan shugaban da ba musulmi ba al'umma musulmi su je su zauna ƙarƙashin kulawansa kuma sannan shi kanshi sallallahu alaihi wasallama da ya yi hijira zuwa madina farkon abin da ya fara shimfiɗawa shine abin da ake kira wasiqatul madina watan wata takaddar yarjejeniyar zaman lafiya na garin madina wanda a cikin ta yake nuna cewa duk da ana maganganu akan isnadin shi amma ba janibin da muke kallo ba kenan cewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da muhajirun mutanen Quraysh da suka zo da Ansar Aus da Khazraj da Yahudawan garin Madina da nasaran garin madina da sauran mutanen garin madina wanda ba ma yahudawa da nasara ba sun yadda su zama jama'a ɗaya sun yadda su zama masu zamantakewa tare masu kare haƙƙin jura su zauna lafiya da junansu in aka yi ta'addanci akan wani kamar an yi ta'addanci akan dukkan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce farkon wasiƙa wata in za a ce farkon wasiƙa ta zaman lafiya a duniya da aka rubuta ta ita ce wannan wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shimfiɗa ta wacce ake ce ma wasiƙatul madina wasu malam abin daga cikin da yin da ke sa su aikata laifuffuka rashin sanin hukunci akan laifin da yawa wani yanzu na tabbatar malam ko bindiga aka baka baka iya halbe wani ka kashe shi ba za ka iya ba eh saboda za ka ga ba za ka iya ba dai to amma wani shi kawai zai iya kashe wani ba tare da ya ji wani abu da sauran shi kashe rai in nan malam menene matsayi hadari da laifin ka kashe ran mutum so ba zan ma tsaya akan kashe ran musulmi ba za mu ɗauko kashe ran wanda ba musulmi ba watan abokin zama eh. a ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana faɗi a ingantaccen hadisi mutumin da ya kashe watan zimmiye wanda yake ba musulmi ba yana ƙarƙashin daular musulmi ƙarƙashin kiyayewansu ko ko wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da shi wata wanda ake zaune tare kenan kamar irin zamar haɗaka irin wannan tamu ta Najeriya misali in ka kashe wanda ba musulmi ba a irin wannan yanayin ana zaune lafiya to mutum ba zai shaƙi nun ƙarshen aljanna ba man qatala miyan fi mati, mm. aw mu'ahidan fi mu'ahadan fi udatihi mm. lan yajida riha aljannati. wa inna riha la yujadu min masirati 40 aman mm. yace mutumin da ya kashe irin waɗannan mutanen ba zai taɓa shakan ƙanshin aljanna ba yace ita kuma ƙanshinta ana jin shi ne daga nisan tafiyan shekara arba'in irin tafiyan lahira ba yin duniya ba saboda haka yana nisan ta mana nisan wannan mutumin da ya aikata wannan aikin da samun aljanna saboda haka babu shakka a jahilci dai yanzu mun koma dai zuwa ga maganar jahilci da kuma rashin jagorori na gatattu da waɗannan abubuwan duka su ne suke haifar da mutane su rika ɗaukan hukunci a hannunsu suna ta'addanci saboda jahilci da rashin sanin matsayin addinin musulunci kuma suna da'awan cewan wai da sunan addini ne mutum kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi cewa zamani zai zo wanda yake mai kisa bai san dalilin da yasa yayi kisa ba wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba saboda takuɗewan zamani kawai shi dai ya je ya kashe mutane shi ma wanda aka shan bai san me yayi aka ah, kashe shi ba saboda haka wannan shine halin da muke ciki mm. kuma kaga dai an rasa wannan mafi kankantan sifan na musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al muslimu man salima al muslimuna ko man salima nasu min lisanihi wa yadihi to in ka duba yanzu malam a cikin zamantakewan mu a cikin kuma anguwanninmu a cikin gidajenmu da yawa mutum zaka ga yana kallon 'ya'yansa malam suna yin abin da ba daidai ba wanda wannan abin ya sa a addini ya sa a zamantakewa kuma eh, sai ka tarar da shi ba zai iya yin zange ya yi magana ya tsawata yadda ya kamata akan al'amarin 'ya'yansa ba to kuma ga zamani yanzu daga yadda kake baɗan zamani ina malam yau mutane na jin tsoron su yi magana akan laifin da wani yake yi gudun abin da zai gaya musu gudun abin da zai gaya musu gudun matakin da wancan zai ɗauka to idan malam iyaye ya zamanto sun ba al'amarin 'ya'yansu haka nan me kake hange ne a cikin halin abubuwan da za su biyo ma ƙasa da al'umma baya haka manzan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani mai girma ko an fusakum wa ahlikum naran wa qudu an-nasu wal hijara zuwa ƙarshe hmm. watan wajibi ne na iyaye su tabbatar sun kiyaye 'ya'yansu daga wuta hmm. wa kiyaye 'ya'ya daga wuta shine haƙƙin ba su nagartaccen tarbiyya kuma kamar yadda muka sani babu shakka iyaye sun yi sakwa-sakwa da wannan haƙƙin wanda Allah subhanahu ta'ala ya wajabta musu saboda jahilci a kamar yadda muka faɗi da saboda rashin biyayya ga doka da tsari wannan ya sa iyaye kamar yadda da al'umma suke zaune akwai abin da ake ce ma hisba watan mutanen gari ma za suna shirye in sun ga kuskure daga wajen wani su yi abin da za su yi domin su hana wannan barna kuma abin da ake so ne abin murna ne abin alfahari ne ya zo a riwaya ko da yake akwai magana a cikin wannan riwaya din a wani daga cikin sarakunan musulmi sayyidina amr as ya yi wa dan sayyidina umar hukunci amma a koyi saboda sayyidina Umar ya yi wani laifi sai ya yi dan hukunci amma sai bai yi a cikin jama'a ba wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal minan din nan ba irin wannan ba duk da ba laifin zina bane nashi to amma dai dama dai kamar yadda ka sani akwai wannan ishad din to sai saidina umar ya kuskurantar da wannan laifin da saidina amr ibn al-as ya sa kuma a zo a sake maimaita wannan ukuban a cikin jama'a watan dai yin abin da aka yi din an yi daidai kuma ya sa a ƙara ma Mhm. akan abin da aka yi saboda wannan ya yi ne don yana jin shi dan khalifatul musulmi ne mm, to mm. amma yanzu mu mun dauka cewa yan uwan mahaifi ma ba za su iya magana ba balle kuma sauran yan uwa na al'umma gaba daya mm. wanda yake wannan duka dai kaucewa ne daga koyarwan addinin musulunci da fitrar da Allah subhanahu ta'ala ya halicci al'umma a kanta wanda kuma ita ce ta haifar da samun kanmu a cikin halin da muka sami kanmu mala a cikin minti ɗaya me kake so ka faɗa wanda ban tambaye ka ba da yake lokaci ya riga ya zo ƙarshe to wallahi inda abin da zan faɗi ga al'umman ƙasa shine mu gode wa Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu wataala baya son butulci mm. a ah, mun rayu cikin wasu yanayuka masu wahala a baya a kasanmu muka dinga roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana lutsufi na rashin zaman lafiya da muka sami kanmu a ciki Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana wannan lutsufin maimakon mu shagala da godewa Allah akan wannan ni'iman sai muka shagala da kokawa akan wasu abubuwa daban Allah yana son godiya ne Allah yana faɗi ni ila fi quraish ila fi himrilata shita'i was sayf falyabudu falyabudu shi ita ibada anan da aka ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin falyabudu anan ana nufin su zama zama masu ibada da cin nau'in ibada godiya i'malu ala Dawuda? shukura afala akunu abdan shakura saboda haka mu zama masu godiya ga Allah subhanahu wataala akan ni'imar da ya mana ko Allah ya ƙara mana la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid saboda haka mu ji tsoron azabar Allah subhanahu wataala ta hanyar saurin mantawa da ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya mana kenan dai amalan abin da kake nuna shine a ci gaba da addu'a zaman lafiya da kuma lafiya ga shi shugaban kasa kenan eh shi wannan ma ɗaya daga cikin abubuwan da suka wajaba ne domin shugaban al'umma wannan ba abin watan boyewa bane kamar yadda nake yawan faɗi da in an ce a addu'a ga shugaban kasa sai baki ya dan fara rawa eh. kada a ce an ga malam ne ta bayan gida eh. to yanzu dai an san wannan ba ba shugaban da ke irin wannan bane saboda in kayi masa kayi masa dan Allah ne eh. to lallai babu shakka yana buƙatan mu ci gaba da sashi cikin addu'a domin lallai yana nufin ƙasar mu da alkhairi kuma yana iya ƙoƙarinsa domin tabbatar da wannan alkhairin wanda mu da ƴaƴan da jikokin mu za mu ci gajiyansa kuma addu'a gare shi addu'a ga kawunanmu mu ne idan muka yi masa addu'a watan mu kanmu ne dan haka ya zama wajibi gare mu Allah ubangiji ya kare masa lafiya malam ko a cikin safa ina so ka faɗi darajar salati ga annabi ke juma'a ne sallallahu eh, alaihi wa hakuri Allah ya zuma da minti uku ko da cikin minti <laughs> ɗaya ne malam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin abubuwan da darajar su baya da iyaka saboda kusan kowace ibada Allah ya faɗi ladanta hmm. abin da in kai Allah zai baka amma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce a wajen manzan Allah watan manzan Allah sallallahu ya faɗa man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashar mutumin da ya yi min salati ɗaya Allah zai yi masa salati goma mm. saboda haka shi ba a ma'aunin lada in kai kaza da lada kaza mm. a in kai Allah zai maka wannan abin linkinsa goma da kansa <laughs> yaya na Allah yake mm. Allah bai bayani ba sai dai fassara kawai a ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma a ce abin da ake nufi to wannan duk dai kokarin fassara fassara ne wallahu alam da yake lokaci ya riga ya kure mana a madadin shugabar kafar DITV alheri radio Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce yana Abuja ne amma da ya ce yana tare da kai yana tare da mu yana tare da gida mai albarka na DITV alheri radio ci ayi malam godiya a madadin shi kansa jami'in shirin Alhaji Abdulmalik Baba Ahmad da suka ce ayi maka godiya akwai Hajiya Fatima Bature shugaban shiri da idris mustapha suka ce suna ma malam godiya sai wanda suka hada mu da ku yan rakiyar malam dr usama malam awwal da sauran da ga su na jibge gwargwado muna yi muku godiya di atv tana muku jinjina da godiya sai godiya ga hajjiya ramatu nagarta yusuf sai dan mama daga lagos yi hakuri shamsiya jihar kebbi hajiya hassana bagudu daga can jihar kebbi duk mun ga sakonnin murtala shehu giya a rashid electronics a madadin ku gaba daya muka zo da karshen shirin da muke fatan Allah ya haɗa mu a lokaci na gaba tare fatan malam nan gaba mun ce ma kwankwankwan za ka dawo wani gida mai albarka to abubakar abdullahi goran nama ne ke cewa mu haɗu a mako mai zuwa insha Allah ta'ala assalamu alaikum ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله biyo mu ne a farko ko yaushe ana samun mu mu ne a ƙauye mu ne a jihar Kaduna alheri rediyo mu ne a farko ko yaushe ana samun mu mu ne a ƙauye mu ne a birni e